da yau ra'ayi na nan sa da kuma shugaban jam'iyya ko da ina cikin gwamnati ina fata kasar mu zauna lafiya ina fata kuma duk abin da ya kamata zo a zo a tattauna a gami da na kamata a gyara ni kuma na tabbatar da yan hurhulla in ana yi saboda Allah da ne ba ciya shugaban kasa ya sauka 'yan siyasa daban 'yan hula daban mu ba mu tsoron adawa saboda mun saba adawa doka da gwamnati ta dauke ta aika ta musu dokoki masu dokoki waɗanda dibitoci 171 da da na adawa da masu rinjaye ai ƙasa al'umma ta zaɓe su da ƙasa sun san ciwon ƙasa sun san abin da al'umma ka so in akwai matsaloli abin bai ba ana iya zamuna tun shugaban ƙasa uban kowa na sai a zo a zamana a gani wacce ya kamata a yi wadda ta yi da ƙasar ga da a samu abin da amma kafin a kai can mm. an bi ku ta girma da arziki ɗan na cewa a sake dubu wannan dokar akwai matsaloli da dama a cikinta mm. ka yi shuru watakila shi yasa abun ya tsananta ka san yau in ka gani yanzu muhammadu ga isu da yanzu an ga shugaban ƙasa ya rantsuwa da kur'ani mai tsarki kenan ya kamata mu duka ma musulmi in Allah da mu sa mu ido tun da mu mun faɗa mai ayyukin ga da kai in ba na ƙuri na kai ba ga habu lalle in na ƙuri na kuma kai Allah na tabbatar da haka kenan abin da kamata mu da mu rahullah da masu adawa mu sa mu ido mu cikin gwamnati muke muna jin ciwon talakawa muna jin ciwon al'ummar Nijar ba za mu yarda mu azabun Nijar abin da kai ta gidan mu ishiya ba to amma ko wani ganin eh. cewa idan har da gaske kuke kuma demokradiya ake ko da mutum ɗaya tashi ya ce ga kaza matsala ya kamata a saurare shi ana saurare Abdulkarim kasu ana saurare saboda akwai prime minister cikin ƙasar nan prime minister shi na shugaban gwamnati akwai minista na cikin gida akwai minista na finance duk dare da Allah sai an zo ana a yi magana a tattauna kuma waɗanda daga yan wani hulɗa ga yan uwanmu na abu mu na muna hulɗa da su muna zuwa armi da su muna suna da su muna Allah wadda da abin da ya same su ga yau saboda ba mu samu ga kwacin gidan kwasu to in duk wannan abu ya faru in ka taka doka sai a yi maka magana ka bari amma ba mu fata gobe a ce su yi kwana talatin ko kwana ɗaya cikin gidan kwasu muna fata a ce an samu abin da zakwa a zo a zamna dan wannan ƙasa ƙasar ta Nijar Abdulkarim ba su rigima ba sun tashi hankali abin da daidai mu kwantar da hankalin mu mu diba da zamu da Allah mu da ciki wannan kangi da take ciki amma kana ce a kwantar da hankula kamar kun dauki hmm. matakan ba da tsaro ne kawai duk wanda ya fito ku ce ku kama shi a to dole na ai ai kai da kanka sani akwai abubuwa da yawa yau ko sallah mutum ka yi inda duk san kai abin da ba daidai ba ai kana tsoron bule na na Allah ko to ko iko da Allah ba mutane ai dan ai horo na ai babu lala iko irin na demokradiya demokradiya ita ta aka ciya da demokradiyya da inci da doka aka baka bulalle a yau kana fatan a yi sulhu tsakanin yan ƙasa. da kuma gwamnati a ƙwarai ko aiki muke nan sulhu in babu sulhu ana zama na shugaban ƙasa da ya kama iko ciyaye duk ɗan jihar ku zo mu zauna mu tai tare ba burin da bai sa akwai hula hula ita da mu ka ce kana kuna son sulhu amma irin matakan da ake doka kamar na fito na fito kuka zaba a to ai ka san wata rana ai akwai halce ba da ƙura ana zan saba kun bai hana a warke kun bai hana a gyaru kun bai hana a shirya kamar irin kalaman ku san ba zancen gudu ba shi da baya game da wannan dokar a'a ba dai kalamai na gwamnati ba yanzu saboda Allah da annabi wanda dauke da kayan kasa shi na wasa yanzu mutum ya bar iyali ne cikin gida suna da yuwa ya ɗauko ƙwarya hura ciko daga kai ya azo daga kai sai ya ga wani ƙato ya ƙoshe sai ciya da taumi kokowa shi mutumin shan da hankali ka baro ɗiyanka da kana kokowa kana ɗauke da ƙwarya hura ba ni sai na kai hura tan na sun sha sai su koma su kama mu ma tare ba kashi. kana nufin cewa wato sai kun cimma bukatun ku sannan za ku dawo a isulun. a'a babu cimma bukatu bukatu na ƙasa na wani bukatu gare mu. daga ƙarshe akwai alamar nan ba da jima ba za a warware wannan matsala saboda abin da jama'a ke son sani kenan ku da kuke tare da shugaban ƙasar. a Allah yarda abin da fata a wace wannan abubuwa su ƙaru a ta gaba. in dai babu wata niyya sai mu ga wani biyu suna cewa shugaban kasa shi marabus in ji kakata tacce in dare bai raba ba rana a ta raba to muna godiya ministar salahabi to na gode mu